وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على من واله واكتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم الكريم المنان الحنان فالتقوى لتاه الخير في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا وأسعدنا بالتقوى ولا تشقنا بالمعاصي والآثار عباد الله إن ربنا وخالقنا ومالكنا إنما أوجدنا على وجه البسيطة لنحقق شيئا واحدا وهو الإبادة هذا الشيء هو الإبادة وهي العبادة والعبادة اسم جامع لكل ما أراده الله ربنا من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة من أكل وشرب ولبس وإلى كل شيء لأن الله ربنا وخالقنا إنما خلقنا من أجلها قال عز من قائل عليم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في سورة الزارية من أجل ذلك من هذا وذاك فإننا على وجه الأرض فقط لتحقيق الغرض الرباني الحقيقي السماوي العبادة لكن العبادة لها مظاهر بعض من الناس يخطي حيث أن كثيرا منا يقصر ويضيق دائر العبادة في الشعائر التعبدية ويظن أن الإبادة في أن تقول كلمة الشهادة فقط نعم لابد منها ويرى البعض أن الإبادة مقصورة في أن تصلي كل يوم خمس مرات نعم لابد من ذلك ويرى البعض في الطرف الآخر أو الآخر أن العبادة إنما أن تصوم في رمضان إذا حل الشهر والهلال لا بد من ذلك لكن هذا خطأ ويرى الآخر أن الإبادة محصورة ومقصورة في أن تحج فقط وأظم في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق وأتم الحج والعمرة لله يظن هذا الظن أن العبادة مقصورة هنا هذا خطأ أيضا وفي آخر المطاف يظن البعض أن العبادة في أن تؤدي الزكوات الزكوات السنوية النصابية أقول هذه الأشياء الخمسة تسمى بالشعائر التعبدية شعائر تعبدية إنها علامات تدل على أن الإبادة موجودة لكن حقيقة الإبادة فوق ذلك العبادة كما ذكرت آنفا اسم جامع لكل ما أراد الله حتى الابتسام في الوجه عبادة أن تلقى أخاك المسلم وأنت مبتسم عبادة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق عبادة يقول الشاعر وكن بس وكن بشا كريما ذا انبساط وفي من يرتجيك جميل رعي أكلك باليمين عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم برواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلأقها أو يلأقها متفق عليه من العبادة حتى في الأكل عنب نعم. ومن العبادة أيضا ألا تحمل الغل والحسد والضغينة ضد المسلمين في قلبك في شريان القلب لابد أن يكون القلب قلبا سليما مطمئنا تجاه إخوانه هي أيضا عبادة ومن العبادة أن تكف الأذى عن إخوانك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري مسلم برواية عبد الله بن عمرو بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كف الظلم عن الناس وعن المخلوقات حتى الحشرات والدواب من العبادة ومن العبادة عباد الله أن تكون عفيف اللسان لا أن تكون شتاما طعانا لعانا لا أخي الكريم لابد أن يكون اللسان لسانا ذربا في الطاعة لأن اللسان عضو من الأعضاء الربانية الموهبية وهي نعمة عظيمة وربنا أمرنا أن نؤدي شكر النعمة فقال قل تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سورة إبراهيم الآية السابعة بعد العشر إذا العبادة هي أوسع مما يظن البعض دخولك المسجد قدم اليمنى عبادة خروجك قدم اليسرى عبادة وعكس ذلك عند دخول الدورة المياهية شوف العبادة حتى تقليم الأظافر عبادة نتف الإبر عبادة حلق العانة عبادة تقصير الشارب عبادة عفاف اللحية عبادة النظافة عبادة الله أكبر قراءة القرآن الكريم العظيم الجليل وخصوصا في الأيام الرمضانية والمواسم الرمضانية من العبادة ألستم معي؟ كلام واضح قراءة القرآن وإن كتاب الله أوفق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وقال في مكان آخر وقارئه المردود قر مثاله الترجي حاله مريحا وموكلا رحم الله الشاطبي في أبياته الطيبة الممتعة وقد أخرج الترمذي بسند الحسن عن أبي هريرة عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق المحارم تكن أعبد الناس شوف الإبادة ثانيا وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ثالثا وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا رابعا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما خامسا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب هذه تبين لك بيانا شافيا كافيا جليا أن الإبادة عبارة عن أشياء أوسع من تضييق الناس لها وما خلقنا إلا لتحقيق العبادة ومن العبادة حتى النوم إنك تنام لتكون نشيطا في العبادة وجعلنا نومكم صباتا والصبات هو القطع الحركات تنقطع حتى تستجيم وترجي إلى نفسك القوة النشاطية والبنفسجية حتى تتمكن من إيقاع العبادة كما ينبغي ومن العبادة الوفاء بالاهل وأوفوا بالعهد إن العهد كان إيش مسؤولا ومن العبادة أيضا أن تكون صبورا صابرا قال تعالى كما في سورة الزمر الآية العاشرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يقول الشاعر صبرت ومن يصبر يجد غبط صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم الصبر بالصبر الله أكبر ترك الأشياء ومن العبادة أن تكون متواضعا لا متكبرا لا تتكبر ولا تتبختر ولا تتغطرس كن رجلا متواضعا إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي ومن العبادة أيضا أن تكون لين الجانب أي نعم لا أن تكون خشوما صاحب خصومة في كل فلتة وفي كل لفتة لست معي أن المنافق له آيات ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلب وإذا أتمن خان وفي رواية وإذا خاصم فجر محل الشاهد ومن العبادة أيضا أن تربي أولادك على كتاب الله منذ الصغر علموهم القرآن الكريم العظيم الجليل علموهم السنة علموهم الاتيان إلى المساجد الجمعية الأسبوعية والصلوات الخمس قال تعالى في التحريم الآية السادسة قوا أنفسكم وعليكم نار ومن العبادة أيضا أن تعلموا أولادكم صلة الرحم فنقول أولادك من أبوجة إلى كانو إلى زنفر إلى قصو مثلا لصلة الرحم هذا من أوكد المؤكدات ومن أوجب الواجبات يا عباد الله لذلك لا ينبغي لأي, لأي بكر وزيد وعمر من الناس وهند من النساء أن يقول إن العبادة فقط في يعني الأشياء الخمسة أو الإسلام لا هذه تسمى الشعائر التعبدية أما العبادة أوسع دائرة من الشعائر كما سبق أن ذكرنا وأشرنا إلى ذلك يا عباد الله ما هي الأشياء التي أدت بنا في الفتنة بنيجيريا الاختطاف والقتل والسرقة والنهب وإراقة الدم والكذب وعدم الشفافية في الأمور السياسية والاقتصادية والعامة والخاصة أنا أقول إن الجواب في الآية الثالثة في الآية الثلاثين من الصورة الثانية بعد الأربعين من الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم موجودين في الآية التالية نسأل الله رب العالمين أن يؤمنا بالطاعة وأن يحسن أخلاقنا أن نكون صالحين مطيعين مطبقين للسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah Allah mahalicci sarkin baiwa mai kowa mai komai mai bayarwa mai kuma hanawa mai azurtawa Allah ka azurta mu mai kuma talautawa Allah ka ka talauta mu kira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad wanda ya mace ba ta taɓa naƙudar mutum irin shi ba ba kuma sake ba kuma za a yi ba saboda daraja ce girma ne Allah ya bashi alaihi salatu wassalam Allah ya umarce mu da yawaita mai salati musamman ranar juma'a Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 33 aya 56 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما wannan gaisuwa ta zuwa ga sahabban shi da alayen gidan shi da mu gaba da uwa masu albarka masu daraja kutuba ta sunanta kuna iya sa mata suna wato ibada yadda take mawdu'i nake al ibadatu kama ibada yadda kuka ce yanda take hausa ce yadda ku aje yadda ku ce yanda hausa kenan ingantacciya ba wadda ta gamu da matsala makasudin shigo da wannan mawdu'i saboda mu dama don ibada muke rayuwa haka kalli kafirai ya كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مطوى لهم kafirai su ci su sha su gwangwaje kamar dabbobi wuta ce makoma su tafi ba haka ke ba wattakun naran lati uiddat lil kafirin haka Allah ya faɗa cikin sato Ali ayyadari aya talatin zuwa da ke ku ji tsoron wutar da dan kafare aka tanaje nan ba dan kai ba to mu dan ibada muka zo duniya shi ku kafiri ya ci ya sha baya shayin zina baya shayin giya baya shayin taba lokacin da aka ce musulmi na abin arna ke yi wayo Allah mun shiga uku Allah kuwa suna zuwa gidan rawa muna zuwa suna shan giya kuma a ganmu a wurin suna bin mata kuma a ganmu wurin tambaya nake ya kamata haka abadan suna cin riba muna ci la ya akhil karim to sai mu zo da dama fikon mu da su mu mun ce Allah mun junun gane ke za mu bi sai muke so mu nuna kamar kariya muke yi astaghfirullah alazim shi yasa yace abin da ke faruwa da ku ku kuka janyo makanku wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer can cikin sura mai lamba 42 kenan suratul shura aya 31 to yan uwa masu daraja in ka ce ibada ibada ma'anarta suna ne gamammin jiya limamu hurtai mai allah ramshe shi suna ne gagarabado da ta shafi duk abinda mutum ke furtawa duk abinda mutum ke aikata fili ko abuwai sunan shi ibada A shi hata ka sosa jikinka da ke ma kai ibada domin ko ba komai za ka ji daɗi Allah ya baka farce kasosa wani hannu nashi dungu ne sai dai goga kenan sai ka gode ma ni'imar farce da ke sosa kaikayi in baka gode ba baka yi ibada ba don ka san ibada komai na ciki daga nan za ka iya tattaki sunan gwanon dawaki ina tsammani za ka tashi daga dawaki ka tafi harin yanya in ka ga dama a kafa don kana da ƙarfi wani kuma a kike ake tura shi allahu akbar kuma shi ma bawan allah ne ka bawan allah ne ba ne fiye wa allah ba haka mai duka ya ga dama sai ka gode mai kan ni'imar tattaki shi ma ya gode masa kan ni'imar abin da ya jarabe shi da shi jalla jalaluhu ka fahimci ma'anar ibada waɗanda ke ganin ibada kalmar shahada sallah sau biyar azumin ramadan hajji zaka na gaskiya ne waɗannan ba a kiransu ba ana kiransu jihon addini sun su a sha'ir ta'abbujiya sha'ir wa mai azin Allah fa ina har kun ma'ana alamar da ke ibada ta su ne kamar foundation na samun ibada su ne jigo amma ibada faɗinta ya fi haka kallo ibada shaƙa ibada ce shiga ban ɗaki ibada ne fitowa ma ibada ce neman aure ibada ne kwanciyarka da iyalinka ibada ne cin ruwa ibada cin abinci ibada ya ake kare Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu cikin suratul zariyat sura milama 51 aya da shida bakwai takwas an halicci aljamba da mutum ba sai don sabota. mutum makasudin zuwa bauta ma Allah ta baraka wata ta'ala tun da dan bauta ne ashe kuskure ne ka ɗauka ibada kawai shi kashi musulunci don la hatta kwanciyar ka ibada ne kana iya kwanciya dauki gawa gobe shi yasa muke cewa bismikallahumma amutu wa ne wa ahya Allah gani nan ina mutuwa domin bacci mutuwa ne Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha can cikin suratul furqan aya 72 kenan ibada na da fadin gaske karka dauka ta takaita ta tsuku cikin abu guda biyar babban kuskure muke yi shi zan shi neman aure ibada ne kai istikhara ba kyan fuska zai ɗebe ka ba ina kyan addini ina kyan bin Allah yace laysal jamalu bi aswabin tuzayyinuna inna jamala jamalu din wal adabi The actual beauty in Islam, the actual beauty is the beauty of morality, the beauty of God consciousness, the beauty of obeying Allah the Almighty. My khutbah, my summarization talks about the concept of ibadah. Ibadah is the totality of whatever you do in terms of eating, drinking, walking, whatever you do should be character of ibadah. If you feel you think ibadah is just to pray after today, you are dead wrong. Ibadah is much wider, more encompassing than this. You are drinking, is worship. are walking is worship. Your political participation is worship. Applying to university for a course is worship. So it's much wider than we usually envisage it. This is my brief translation because I was told I should do English. The Imam told me this one. Okay. Wannan a taƙaice kenan saboda ya bar labari ke akwai da ba sa jin Hausa in ba ka babu dalilin suna turanci amma yawanci ibada ai ba ta Hausa ce kaɗai ba ta kowa da kowa ce shi ne dalilin kawo. Wannan aka a ce sannan kuma bayan Allah daga cikin ibada akwai haƙuri a cuce ka ka kau da kai ba wai ba za ka ɗau mataki ba ne in hmm, kai haƙuri ne kawai saboda lada babba da Allah ya rattaba kan masu haƙuri a cikin sura da lamba 39 suratul zumar aya ta goma Allah ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab innama lil hasr wal qasr masu haƙuri kadai ana sun ka so ka ce kada ko zundumo musu lada ne babu iyaka kuma ya gaya mana a cikin suratul baqara aya 155 yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-thamarat wal-anfus was-thamarat amami wa bashir as-sabirin suwanina ya rab الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فإن أولئك عليهم صلوات birrin wa rahma aulaika humul aulaika humul muhtadun za mu jarrabe ku da kaza da kaza ya yi lissafi amfanin gona tsoro yunwa mai bishara da masu haƙuri waɗanda in musiba ta same su ba sa cewa Allah ya zami da rayuwa da rayuwa da yadda za ka yi sukan ce inna lillahi dama mu kayan Allah ne kuma zai abin da yake so da kayan shi yau kai kai abin da kake so da kayan ka ballanta na mamallakin kai da kayan naka kuma zuwa garin shi za mu koma kuma ya ce wata man yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin tsoron layu la yuzlam aya mai tan 81 a cikin al-baqara kenan haƙuri ma ibada ne riƙon amana ibada wani mutum ya ce ya rasulallah alkiyama yau shere ne zala sai shuru ya tankan ba sabai suka ce ila annabi ji abin da ya ce ba suka ce ya ji baya sun ya amsa wani suka ce ya ƙi jini irin wannan tambayar can sai ce mani sa'il an sa'a ba yake kan tashin kiyama ce ana ya rasulullah fa. ana ya rasulullah ana sa'il an sa mata tuqam wa mata taqu sai ce kaga duk ranar da aka fara cin amana to ku tabbatar kiyama ta zo sai suka fito ai suna da kishirwan samun amsa sai suka ce to ya manzon Allah cin amana kamar yaya sai ce duk lokacin da aka ɗauki matsayi aka ba wanda bai cancanta ba idza wusida al-amru ila ghairi aliya fantazir sa'a jazayil bukhari al-imam ya ambaci hadisi cikin at-tajrid as cin amana yau ko ana cin amana sosai cin amanan iyali cin amanan yara a bar su da talabijin suna kalan arewa 24 A abantar da ke ciki ma kuke biyan kudi mata wasu ku kuke san ainihin video katil kuna mai yayanmu arewa 24 na faɗe ta ne saboda illar da ke ciki gidan ba da masu idan ku ji da kyau mun sabon da ke faruwa a kwana ɗari ko ma kwana dubu ne ko ma kwana nawa ne yukhribuna buyutahum bi aydihim suna rusa gidajen su mabannata almajiran yahudawa ne da sunan tarbiyya wallahu yashhadu innahum lakazibun cin amana amana gun aiki an yi da kai za ka je gun aiki karfe 8 baka zuwa sai karfe 11 kana cin amanan awa biyu sannan ka tashi an ce za ka tashi karfe hudu kana tashi karfe biyu kuma ka fi kowa zare ido da zuru-zuru kana jiran ka ji ala biya kalbashi bayan ka ci amana cin amana teloli su yi arin gizon ɗinki musamman sallah ƙarama ta ƙarato sun san ba za su iya ba amma kudin suke bukata flus jibi flus su yi ta ƙarya Allah ta hakuri ne ba ta ɗauke wuta ma nufin ba ta ba da wutar sai abin yi masa daidai wa faɗa shan ka. hanyar ko su ɓoye ya dukkan da suka rage su ɓoye ba fa shi ba kai ɗinki an biya ka yadin da ya rage ko da falta saraka ba shi kayan shi abin da ta rike ta sake ɗinka ta sayar haramun ka ce ka ci kamaya kamaya da kajama kajama ba naka bane يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أشد ترى سورة هدو النساء أركت الدوكيا تكاننك دفنا ينا لجتشكونا دتشم أمانا sana'arka casar shinkafa kana da rice mill an kawo shinkafa ka tashi sai ka rike buntufi amma ya kaci haram ɗan na taɓa muddin mai shinkafan ya biya ka tattara ma'aya ɗin in mai aikin ne ce rike na baka fakulu cin amana ka ɗauki mutum kila ba shi da lafiyar kafa yana fama da ciwo a kan za kai shi ibadan kuna zuwa ainihin mokwa ka ce da shi ta wajen zan muku juye ne baje cikinmu wasu ba su ma damu laifi suke yi ba Allahu musta'an wa alaihi taqla ta za mu ce mu yi imani da annabi Muhammad na haram da ya tsiya ta kuyi da giya ce babu komai ka biya ka je umra Allah ya shafe na'am na'am za ka sha mamaki astaghfirullah sai karuwanci ta ɗibi kudin karuwanci da duk ibada wai Allah ya taɓa mata ya Allah ga furrai na'am kuma shaidu da iqab ne a lokaci guda yana daga cikin ibada wato cika alkawari yana daga cikin ibada haɗe fishi a ɓata ma ka daure والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wala haɓar musulmi masu kirin kishi ce mutane afuwa Allah na son masu kyautatawa Allah maji Allah min al-muhsini in lokaci yayi ku yi min ishara karfi magana don ba da agogo ashiru alai ba ku sa agon ba ai tsayi kuna kasa masha Allah masu albarka ibada aba ce mai faɗin gaske ko kuma ko ta malamai da suke cewa ƙa'ida usuliya suka ce an aslu fil ibadatil manna wa tawaqquf illa bidali in dai game da ibada ne ko ba yadda kai ba sai akwai dalili misali mun zo sallar juma'a ce Allah ne ce mu zo ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharra bai kenan mana da umarni karara ya za mu yi sallar annabi ya koya mana kuma ya ce sallu ne, ra'aytumuni usalli amma in wani yace ce to bayan juma'a mu tsaya maɗu mu yi ta tsalle hota ma Allah sai mu ce wannan bid'a ce don ba ka da shi a gidan musulunci ko ya yi sallah ya ce salati goma ga annabi sai mace annabin baya so don bai karantar ba sallah dai yi ibada wannan kai ka karo kuma za ka ɗauki nauyin balan yaman ta tsaya kuma za a bi ka ba ibada ba ta son gwalon wasu da iya saboda in ka kirkiro kamar kana tumar annabi ne oh, ga wata hanya annabi faɗa ba abinda kake nufi kenan shi sa imam malik ya ce duk wanda ya kirkira abu ya soka a addini yana da'awar annabi ya kha'inci risala kuma Allah ne ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al ka iyadda abin da kuma ce ka in baka yi ba ko kai ba Allah zai ba kariya Allah ba shi da kafirai san cikin almaida kenan kan masu girma ibada ƙa'idar ta ta farko an ce ka yi ko kai ne mutum yana ganin ka a mota kana fakin sai fara watsa bayan wankewa a ce biya ne sai ka ce na saka? na saka ya zo gidanka ya kwashe kayanka ina za ka zama ka wanke ne na saka sai ma a tumi shi da satato a rayuwa sai an ce ka yi amma kai mai bid'a sai ka shigo da abin da Allah bai ci a yi ba to kana ba irin ka wannan shi duk malamin da ya koya mutane bid'a ya zalunci mutane bar mu inda annabi ya aje mu idan karanta su fata ishe ka ba je da fitar naka magana ta kare amma karka ci addinin Muhammad kake kuma karka ce ba za a yi raddi ba kace an taba ka akai ka taba addinin yayi riba to da Allahu akbar da Allahu a'zam dukkan ne ne a'zam mafi girma aka mafi girma amma wanne aka ce mu yi ashe addini ba a wasa ce a tsayuwa a tsaye sai fara karanta attahiyatu lillah ta yi ba fatiha ban kasuwa ba ta hiya a tsalla ne akwai amma ne mahalli to ya mutum sai zama yana da wayo a duniya a jini zama dahu ne ka kirkira mu ka ce kuma annabi ne kai masa kanya ka ce ainihin ka fahimta idan mutum ya zo gidanka ya ce assalamu alaikum sai ka ce da shi Allahumma rabbana walakal hamd shigo ka amsa sallama babu Allah na rabana a musulunci ne ta za ka zama ki sai ka yi kilomato sai ka ce bari in tura a ci abin rami ne bishimillah, tura za ka sha mamaki rami ne baki ma rami ne amma haka mai duka ya tsara aka zai take ka ga misalai birjik sai mutum ya zama kidan gumi ma addini wasa aka ce maka musulunci kiristanci kirista ne ke canza komai ba ku san sun ce a cikin bible littafin st john 3:16 a cire wannan wurin ba saboda yana magana god the son annabi isa son suka ce son mata america suka yi zanga-zanga suka ce dami za ci gaba da cewa annabi isa ɗa ɗa ɗa zama ne yancin mata ne ina matan su ma a bible ne kajifa sai malaman cutu suka ce kai matan nan kunyi gaskiya kajifa idan allah ne ya ce ɗaya yake so kai suka canza mai kayan shi sai suka kafa kwamiti a bible america mai suna yana rfv suka canza john christie je ka duba inda rfv ne ba sa cewa son sai child suka ce child ana ciki namiji yana ciki mace Allah ce fawailu lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah yace Allah ya tsine musu su ne ya rubuta su daga Allah kana son musulunci zama irin haka ne musulunci ya karfin haka amma abin da zai fidda kai daga wannan shirin dan uwa ka tashi ka nemi ilimi ka tashi ki ilimi ilimi ba wanda zai wasa da kai ba ka za ka zama kamar bal abuga ka inda ake so daga ƙarshe malam yana cewa تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم وصافي بهور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد هو العالم الهادي إلى سنن الهدى هو الحسن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورئا أشد على الشيطان من ألف آبد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم عبد الكامل Majid before finally we start praying I just want to recapture the content of my summarization it is talking about the beauty of uh, worship We have been created by Allah the Almighty for one single thing. Worship. You either worship Allah or you worship the demon. Period. You either obey the Prophet or obey any charlatan, a liar, a dajjal, antichrist. Oh You either maintain the Quran or you go and maintain diabolical books. You either practice Islam you should practice or you practice Buddhism. We, as Muslims, we know where we're heading to. We've been created by Allah Almighty for a purpose. He said, I didn't create the jinn and for them to worship me. Worship, worship, worship. You are eating is worship. You are drinking. You are scratching, you are irritated, and eating is worship. Sleeping is worship. That is worship applying for admission in a university is, is, is, an act of worship. Therefore, as a Muslim, know where you are. Death is coming. We are going to be taken to the grave, to be left there. No father, no mother, no wife, no pure water. It is your deed. You should be careful. The life is too short. Don't waste your time doing bad things. Avoid watching bad things. Seek for Allah's intervention, His cure, His divine intervention. This is a summary of my khutbah and summarization. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المهرب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا أرحم الراحمين الله كسام داشي الله كهابك إيمان الله كتشم وصار الإيماني الله كيما يأيام التربية كطر ما تمنا مسلم لكون إرن شري كتشم دي إندس كما لمن سنة حدك مسلمي أكبر يا رب العالمين siyasar da ke tunkarowa zaɓe Allah ka sa a yi alkhairi ciki masu sharri Allah kauda da su ya rabbal alami halin da muke ciki na rashin tsaro muna cikin tsoro don na kan faɗa in kuna son tsaro a cikin aya mai lamba 82 cikin